والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا إتتي حلقة تبير kuma muna tsarin insha Allah ta zama ita ce ta ƙarshe wannan gaɓar da malam ya kawo shi dan mai wannan sabanin bayan Allah mu ɗaya ne addinin mu ɗaya to mun ce za mu ga cewa Allah komai ɗaya ɗaya yake sawa da aka tashi aka turo littafi ɗaya aka turo annabi ɗaya da aka tashi duk musulmin duniya sai aka sa musu alƙibla ɗaya duk wanda ya kalli wata alƙibla a duniya wacce ba ka ba bai sallah ba yadda za Allah ya karɓi sallah da aka tashi sai aka sa watan ramadana ɗaya sannan idan ya zo ba masu kuɗi ba ne za su yi a ce tun da su ne manya ko ko talaka a ce su manya an yafe musu a kowa da kowa su yayi sannan da aka tashi sai aka aikin haji ka duba ka gani ranar arfa za a je a sa kaya iri ɗaya ana faɗar kalma iri ɗaya ta ce labbai kallon humma labbai duk saboda kan al'umma ya haɗu Allah ya dinga sa abubuwa ɗaya ɗaya kalma ƙwaya ɗaya in za ka zafi duniya kaf wacce za a shiga addinin musulunci ita ce la ilaha illallah ko ka taɓa ganin sabanin ta ba ka taɓa gani ba saboda Allah yana so ya wahada al'ummar to shi ne nan yake cewa annabi ya ce wan nabiyyu man salla salatana wanda ya salla irin sallam wastaqbala qiblatana ya kalla alqiblamu wa akala zabihatana ya ci yanka irin namu wa huwa shi ne musulmi. lahu ma wa alaihi ma alaina duk abin da ke kan na alfarma yana kansa wan aidan annabi ya ƙara faɗa ya ce almuslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu kada ya zalunce shi wala yakzuluhu kada ya warbar da shi wala yahqiruhu kada ya wulakanta shi a fi sunan abi dawud المؤمن مرآة shi شي shi ne مدوب ɗan uwansa والمؤمن أخو المؤمن مؤمن ɗan uwan mumini ne يكف عليه ضيعته ويحوط من وراءه yana ainihin wato kame duk wani abin da yake yana da alaka da shi wanda zai tozarta sannan yana kiyaye duk abin da zai biyo bayansa. sa tahqiqul wahdati al-islamiyya abin da ke tabbatar da haɗuwa ta musulunci amalan bai qawlihi aiki da faɗin Allah ta'ala huwa alladhi ayyadaka bi nasri Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakon sa wabil mu'minina sannan ya karfafe ka da wasu masu imani wa allafa baina qulubihim Allah shi ya haɗa tsakanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an inda zaka ciyar da duk abin da ke bayan kasa ma allafta baina qulubihim ba za ka yi haɗa zukatansu ba walakin Allah allafa bainahu Allah shi ya haɗa zukatansu innahu azizun hakim Allah shi mabuwayi ne kuma mai hikima ne wala budda min tahqiqil wahdatil islamiyya dole mu kokari wajen tabbatar da haɗuwa ta musulunci la'annaha min da imani domin yana daga cikin abin da ke hukunta imani alaina an nastashura dole ne mu dinga ji cewa bi annana jasadun wahid mu gabaki ɗaya jiki ɗaya ne wal amru kama qala habib kama qala habibun nabi kamar yadda annabi ya faɗa wal hadithu inda al-bukhari wa muslim yace tara al-mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim zaka ga mu'mini wajen soyayyarsu da kuma jin kansu wa ta'atufihim da tausayinsu kamar salil jasadil wahid kamar jiki ɗaya ne idan ta kamin hudun idan wata gaba tana ciwo ta da'a lahu sa'irul jasadi zaka da sauran jiki ya dauka bai sahari da rashin bacci wal huma da rashin lafiya zaka da zaran idan ka in ya samu matsala ka duk gangan jikin ka sai ta ji cewa akwai matsala wani lokaci dan yatsan ka ne zai samu matsala amma zaka ga dukka sai gangan jikin ka ta motsa cewa lalle fa jikin akwai matsala to abinda bahaushe ke cewa wai idan jifa ta tsallake ka ta fada kan uban kuwa a wannan mugunta ne abin da ya kamata shi ne idan jifa ta tsallake ka to ta fada kan kuwa Shi ne musulunci amma ba ta tsallake ba kuma duk wanda ta ga dama ta yi ta samu Wasu alu, tambaya hal na hannu bil akli ko bil fi'li kal jasadul wahidi shi shin mu ta hanyar aiki kaman jiki ne daya kama wasafa an-nabiyyu mu'minina kama yadda annabi ya wasafa masu imani wal jawab amsa bi kulli hasara ga dukkan wani bakin ciki la bal sara hadal jasadu kal ashilla wannan jiki ya to kaman gabar da aka yanki la yashuru ahadun bi ahadin yanzu wani bejin cewa wani dan uwanka musulmi wani ma ahli sunna amma yana cikin wa inda allazina yatarabbasuna bikum da dawair jiran yin ce Allah ya kawo musiba ta afka maka kar haka yashba'u ahaduna mil a batnihi ɗayan mu zai ci ya ƙoshi wa jaruhu ja'i'un wala ya shi saboda haka ka zo ka ɗauka cewa ko salafiyancin ko bin salaf da baki ne su wa'ancan Allah ya ba da shaida akan zace wa yu'tiruna ala anfusihim amma sanda za ka zo kana bin da'awar bin tabarkin magabata kamar yadda duniya ta zama ita ce a ka in an baka ka yadda da mutum in an hana ka kai fushi ina magana ai ba magana ai ba magana na namu fi biyutina muna bacci a na da haku mil afamina muna dariya cikin bakinmu wa na yi kuzafu waninmu kuma ana jeho shi bisa'ira da ta hanyar jirgin sama na namu fi biyutina muna bacci a ɗakunanmu wala na ta'allamu ba ma jin raɗaɗe. li'anna ghayrana laysa lahu ma'awa yarji'u ilayhi saboda wani bashi da inda zai koma ma ya labe zuwa gare shi kaga wannan duk ana so ka dinga jin damuwar dan uwanka musulmi ko a ina take a duniya damuwar ka ce aina nahnu min qawlin nabi ina muke da maganar annabi da yace al-mu'min lil mu'min kalbun ya mu'mini da mu'mini kaman gini ne shiddu ba'dahu ba'da wanda sashi ke karfafa sashi inda ba ginin masallacin nan ba koya yanzu aka zo aka taɓa nan ɓangaren kana shigowa zaka kalli gini ya lalace ya samu matsala yi to shi ne yake ta tsala uh, muhammad abdulbaki hadihil a hadisa sarihatun wannan hadisan a fili suke fi ta'azimin hukukin musulmi na wajen girmama haƙoƙin musulmi ba a zihim ala sashi akan sashi wa annabi ya zabarar da su ya kwadaitar da su ala tarahum akan jin tausayin juna wal mulatafa da tausasa wa juna wat tafakur da ka nuna darajar ka fi ghairi ismin wala makarun a inda yake ba waje bane na zunubi ko ainihin wato wanda yake ki. lakin sai malam yace lil asafi wasala bina al hali ya kai gare mu ila annana nafrahu muna farin ciki idza usiba man yukhalifuna fi ra'ayi bi musiba in aka wani wanda ya saba min a ra'ayi yanzu ku duba ku gani kwanan nan wannan aliyu halabi ya rasu malam aliyu halabi yana cikin ɗaliban da suke karatu a gaban al'allamatul albani amma yanzu a inda han hadarori sai da suka gabatar kuma wallahi suna kiran kansu ahalus sunna ahalus sunna ma salafiya suna murna da mutuwar dawa ko ɗan bid'a ya mutu ko koma rayuwar shekul islam bin taimiyya akwai mutanen da suke lamba ta ɗaya wajen jiran suke Allah kawo bala'in ya mutu yana zaune da wani ya mutu ibn al-qayyim ya taho da sauri ya faɗa mai cewa ne ya mutu maimakon a ga ibn taymiya yayin farin ciki wallahi kawai sai aka ga talawwan wajhu fuskarsa ta canza alaman cewa bai ji daɗin labarin da ya kawo masa ba da murna cewa wani ya mutu daga nan ya tashi ya ɗebi ɗalibai ce a je gidan mamacin ya musu ta'aziyya bayan ya musu ta'aziyya ya ce duk abin da ke kansa na nauyi wanda ya mutu ya bari ya dawo kansa kuma yana cikin wanda suke fatar ibnu cemiya ya mutu lamba ta daya ka gani ka ko san in kana maganar salafiya ne duk bala'in ka ai ka san aka ce ibnu cemiya sai dai a shafa fata a tashi eh ka gani to shine abin da malam yake magana wa haka wannan abdurrahman abdulkhalik da ya mutu ko wanda sun yi muhadarori murna da mutuwar shi da wasu bai murna da mutuwarsa ba sai wa to shine malam yace wa hada kulluhu yatanaqadu ma al-uquwwati al-imani wannan duka yana warware dan wantaka ta imani amma nistamsaka duk mutumin da ya riko bil haqqi da gaskiya fa huwa habibu fa shine masoyinka wa man khalafa al-haqqa wanda ya saba wa gaskiya wa waka a fil aqta'i ya fada cikin kurakurai wal mukhalafati da abin da yake ya saba wa gaskiyan allati la tuqrijuhu an da'iratil islam wanda ba ta fitar da shi daga da'irar musulunci ba fa inna aqdal Ukuwa, lalle kullin na yan uwantaka la yazalu baqiyan lahu bai gushi ba har yanzu yana nan ba dai musulmi bane shi yasa za ku ga da matsala ta tabdili da matsala ta takfiri tana da mugun hatsari kana iya cewa abu kaza bid'a ne amma in wani baka ta ayinin shi kace wani dan bid'a ne sai idan sharadi ya cika babu manu akwai wanda suke tawo wajen tabadi babu sharadi ƙarya suke akwai sharadi shi yasa ba duk wanda ya afka cikin bid'a bane ake ce masa dan bid'a ba duk wanda ya aikata yanzu kana karanta littattafan shi Usman dan Fudu ka je ka karanta ya rabbi alimi baɗinin ka zahiri a jibin lariya da obi abdulkadiri waƙa ci yayi ta kusan kai baiti hamsin babu baitin da bai ta wasu da shi abdulkadir ba jilani amma za ka yi cewa shi usmanu ɗan bida ka san linzami ya fi ƙarfin bakin kala zai wa? saboda kana kallon haka kana karanta littattafan kana ganin akwai matsala nan da san mutane ne ba mala'iku ba ne za su yin kuskure a wannan lokacin a duk duniya kuma Allah ya ga cewa ba wasu mutane masu nagartar su sai su shi yasa Allah ya dauki amanar addini ya ba karatun ma yanzu ina karatun yin duk galibi karatun dabara da wayo miki to shehu usmanu da shakikinsa shehu abdullahi don ka gane a wannan lokacin da sarki yunfa zai kai musu hari da ya ce al'amari da ya tsanani ya ce ni ne farkon wannan na farawa shehu usmanu mubarak fa kuntu bihamdillahi awwalu man baya'ahu a alkitabi was sunna wa alal sam'i wa ta'a ni ne farkon wanda na farawa shehu usmanu mubarak akan alqur'ani da sunna akan as-sam'u wa ta'a akan as-sam'u wa ta'a da malamai nawa ne zaka gansu ibnu hajar a aqida ba ash'ari ne al'imamun nauyi a aƙida ba a shari ne amma ka karanta muƙaddimin arba'unan nauyi na allama usaimi ya faɗa ya ce daga kan al'imamun nauyi da ibn hajar ba a samu wasu mutane a duniya ba da suka gabatarwa da sunnar annabi alheri wajen ilimin hadisi kamar su sai ya ce to shi kenan tun da ibn hajar yana da kurakurai a nan sai ya ce to ɗan bida ne daga nan aka samu haddadiya suka ce to duk littattafan ire-iren malaman nan ya kamata a kona su kuma irin wannan malaman suna nan da yawa a duniyar sunna to shi yasa malamai suka fitar da ka'ida cewa ba duk mutumin da ya fada cikin bid'a bane ake masa hukuncin cewa na dan bid'a ne kana yin cewa wannan aikin bid'a ne ya saba sunnar annabi amma shi ba dan bid'a bane yawa to haka ma matsalar takfiri take ana iya cewa abu kaza kafirci amma ba kuma duk wanda ya yi shi ba ne za ka ayyana shi ka ce na kafiri ne ba a yi cikin rududin da wannan zindikin na kano kwanan nan da ya je ya ɗauko maganan cewa na na aisha ta kalli annabi ta ce masa an tallazi ta annaka nabiyun lahi wai wani malami ya faɗa ya ce in ba ita ce ta faɗa ba wannan ridda ne akan haƙƙin annabi kaza kaza kaza kaza na ce eh, akwai magana da dama in wani shi ya ce wani ya yi rawa aka ba shi kuɗi wani in yi duka zai ci eh? ga annabi musa da ya dawo daga Mikati, abin ya faru kowa shi a suratul arab da suratul taha wa alƙal alwaha Allah ya ce allunan attaura da ya karɓo ya jifa da su in an tambaye ka an ce yanzu ne hukuncin wanda ya ɗauki littafin Allah ya jifa da shi me za ka ce sannan wa aka zabi ra'asi a kihi ga ɗan uwansa annabi ne ya kama shi a ƙasa yana jinsa in an ce alaga ta malam mai hukuncin wanda ya zai samu annabin Allah ya kama kansa ya dinga jin shi a ƙasa me za ka ce amma ba ta yadda za ka yi ka ɗauko kafirci ka lafta ma annan musa bai yiwa so saboda haka yana da kyau a gane wannan in ka koma tun daga kanta ga ai. ina nan na tattara wata rana da matsalar abin da ya shafi kurakuran da wasu suka yi wajen inda bai kamata su tawili ba sun yi kuma kusoshi ne a duniyar ilimi na ƙur'ani da tafsiri da kaza sun yi tawili wannan tawilin da suka ya saba ma abin da ahalin sunna suke kai amma ba wani malami da ya taba cewa su ba ahalin sunna ba ne don sun yi wannan fassara babu to saboda haka yana da kyau a fahimci wannan to shine malam yace ma istimrarin nusi tare da yin nasiha lahu ga shi wannan da'imin ko da kuma nasiha dole da usulubin ta mai kyau eh wasu abubuwa sun sha faruwa Allah shine masani mutane da dama shi yasa za ku ga ku kiyaye duk wanda ke bibiyar karatu na tun da kake baka taba jin wanda yake da'irar sunna ba na tasa shi gaba ina masa raddi baka taba ji ba in kai abu wanda yake ba daidai ba idan karatu ya zo in faɗi matsalan a ilimi ko ishara ba zan yi kanka ba Dan ni ba manufata in ayyara ka ba manufata shine ina so mutane su ɗauki daidan su yi aiki da shi su aje wanda ba daidan ba shi in abu ne da ya kamata in kira ka in maka nasiha ina da alaƙa da kai in kira ka in na fahimci mutum ne kana da in shirahun sadar wajen karɓar gaskiya ka gyara shi in na gwada ka ɗaya biyu na ga baka da in shira sadar wajen ka karɓi gaskiya ka gyara shi kenan sai in kyale ka kawai amma ni ba nan tara maka yana rigima ba kana rikici da yan bida kana rikici da ahli sunna yan uwanka to da wanne zaka ji da wanne zaka ji sai wannan namu na Kaduna ina ganin wannan namu na Kaduna sun sani eh? wani dakta wani dakta da yake Kaduna to shi kuma wannan dama in je ka san aqidar ahli sunna kaga abin da yake karanta ai kwata kwata ba za ma ka rubi kanka ba a matsayin cewa ahli sunna ne yanzu kwanan nan maganganun da na rashin tarbiyya akan sayyidina ali ina so in fito in zo in yi magana akan su dan in ba haka ma wanda suka saurare shi suka ga kujerar da yake kai sai su dauka cewa ya wakilci sunnar annabi ne wajen matsayin da ya dauka shine matsayin ahli sunna akan sayyidina ali ba ba za mu yadda da wannan ba to wannan kan shi kan da ƙura ta kai bango shi ma sai da na kai mataki na bi ina so mu zauna a tattauna matsalolin nan a ilmanci don a nemo da mutane mafita ki suka nuna cewa ai ni ban isa boye sai dai a nemo babban malami na ce to ai babban malami eh kawai mutane yanda daga mutum ya ji ya kwaso takaddunsa sai mutum ya zo ya wudari kansa ya ruɗi kansa cewa ya yi karatu haka aiki wa kamar aina unasan min da katirina nawa ne muka ga gashi nan dauke suke da shahada amma ba karatu suke ba yawa inda ana auna mutum da shahadarsa da karatunsa a yin ka kalli mahaifinsa wajen yawan shahadun da shi waye yake gaba da wani eh? a karatu ba za ka haɗa shi da baban ba amma in ka ana cewa mala abakar kuma dakta to daktan ta girmamawa ce amma ba dakta ba ce tawa ta shahada amma da shi da baban ɗaya suke ba ɗaya suke ba saboda haka nabi nabi ina so mu zauna a tattauna a fahimci matsalolin nan a ilmanci mun sa rana da lokaci da ka'idar yadda za a yi zama aka za ka nuna ba zai wato ba zai yiwu kuma wannan bannan mu kyale ta yawa saboda ruguza ruguza abinda malam ya karantar yake ruguza to dole kuma mu fito mu yi masa raddi kuma na ci har gobe yanzu da nan koma kaduna in samu ya yi wata magana wacce ta cikaro da karantawa annaba zan ce ku kawo min ita na yi halka ta kai guda goma sha hudu a kansa kuma gobe ma inda ya zan ɗora ta sha biyar wannan shi ne ba za mu kyale shi ba ga da ana addini da son zuciya ne ba dalili ake ba sai mu ce to da dan malamin mu ne a yi rafa rafa a rafa masa asiri a to a tafi tare a ba a yin haka saboda haka abin da yake ruguzawa ya fi abin da yake ginawa yawa cutar da sunna da yake ya fi amfanin da yake ma sunna wallahi Allah ya shirya da mu shi ne yake cewa wa bugdu ma ya atihi da kin abin da yake zo masa min mukhalafatin na sabawa fa nuhibbuhu min wajhin za mu so shi ta wani bangare wani bigiduhu min wajhin akar mu kishi ta wani bangare wa hada huwa al manhaj as sahih wannan shine manhaji mai kake li qa'idatul hubb wal bughd ta qa'ida da su wa asasuha qawluhu ta'ala asasin shi shine faɗin Allah da ya ce wa a tarafu. wasu sun tabbatar bi zanubihim cewa sun yi laifi da aka kalatu amalin salihan wa akara sayyan sun cakuɗa aiki mai kyau da aiki mana kyau amma asallahu an tuba alaihim Allah ya kusa yafe musu inna Allah ghafurur rahim haka mutum yana da ayyuka uku marasa kyau yana da bakwai masu kyau to ko lahira aka bi akan wannan Allah zai masa mu'amala shine kalatu amalan salihin wa akhar sayya asallahu an yatuba alayhi wala naf'alu ba za mu aikata ba kama fa'alatil khawarij kamar yadda khawarij suke hatta yukaffiru man murtakibul kabira har sai da suka aikata duk wanda ya aikata laifi sai ce to kafiri ne wa yukaffiruna man khalafahu sai su kafarta duk wanda ya saba musu ya qulu shaykhul islam ibn taymiya kama fi minhaj sunnah an-nabawiyya a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da uku ya ce wa man salaka tariƙa li'itidali Don mutumin da ya shiga hanya ta daidaituwa azzama zai girmama man yastahiqqu ta'zim wanda ya cancanta ya girmama shi wa habbahu zai so shi wa wala'ahu zai jibince shi wa a al-haqqa haqqahu zai ba mai haƙƙi haƙƙinsa wa yu'addimu haƙƙa? zai girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa yarhamul khalqa sannan zai tausaya ma halittu wa zai san cewa annan rajulul wahid mutum daya takunu lahu hasanatun wa sayyi'atun zaka samu yana da hasanatu yana da sayyi'atu wa yuhmadu sai a yabe shi wa yuzammu sai a zarge shi wa sabu a bashi lada wa a yi masa huquba wa so shi min wajhin ta wani bangare wa yi bugadu a ishi min wajahin ta wani bangare sai ya ce wa hada huwa manhajin ahli sunnati wal jama'a wannan shine manhajin ahli sunnati wal jama'a khilafan lil khawarij wal mu'tazila wa man wafaqahu sune za su condemn din mutum gabaki da ashe in ko ga wani ya zo da sunan sunna yana condemn din mutane gabaki ɗaya. to sai da hali da'awar tafarkin yake bi amma ya sauka daga kanwa kan tafarkin kuma wasu na cewa ba a yi muwazana ana yi akwai muwazana mana wajen auna mutum idan za ka yi wa mutum raddi yau idan malam musa ya wani abu da ba daidai ba zan masa raddi to ba dole ba ne sai na yi muwazanan aikinsa mai kyau da mara kyau ya kawo abin da ba daidai ba zan ce abin da ya kawo ba daidai ba ne to ba dole ba ne sai na yi muwazana amma idan zan wa malam musa hukunci ahalus sunna ne shi ko ba ahalus sunna ba ne to dole sai na yi muwazana idan malam musa yana da alheri takwas yana da kuskure biyu yana da alheri bakwai yana da kuskure biyu uku to ko na ce ko na so dole in bar shi a da'irar ahlus sunna shine ka'ida kawai da haka lokacin da zaka hukunta mutum dole kai masa muwazana ka auna abubuwan sa masu kyau da marasa kyau amma sanda ba hukunci zaka yi baladdi zaka yi ka ɗauko matsala ka ce matsalar nan ba daidai ba ce a ilimi saboda dalili kaza saboda dalili kaza ba dole bane sai ka yi muwazana wannan shine abin da wasu ba sa ganewa wa akhiran malam yace daga ƙarshe alaina bi islahi zati bainina wajibi ne mu kokari wajen gyara tsakanin mu amalan bi qawlihi ta'ala aiki da fadin Allah da yace fattaqullaha ku tsoron Allah wa aslihu zati bain zata bainakum ku dinga gyara tsakaninku ay aslihu haqiqata ku gyara haqiqanin ma kuma abin da ke tsakanin ku bil mawadda da saya wa tarkin niza da barin jahiyya fa hadha ma yuriduhu minna rabbul alamin wannan shine abin da Allah ke nufi gare mu amma ma yuriduhu ash-shaytanu lain abin da shaytan la'ananne yake nufi faqad akhbarana فقد أخبرنا أنه رب العالمين الله يبام الأباري فقال kitabi كتابه يفعل آيتي inna ma yuridu shaytanu kawai shaytan ne yake nufin an yi ki a baina kuma adawata ya aukar da gaba a gaba tsakanin ku wal bagda da kiyayya wa qala ta'ala Allah ya kada ta wa kulli ibadi ka fada wa bayina Ya allati hiya ahsanu lalle kowa ya kokari ya danga fadan magana da take ita ce mafi kyau ba ma magana mai kyau ba magana da tafi kyau saboda inna shaytana yanzagu bainahum saboda shaitan yana kura wutar rikici tsakaninsu inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina shi shaitan ga mutum dama makiyi ne mabayyani wa aka rada al imamu muslim fi sahihi an annabi qala ya ce inna shaitana qad aisa shaitan ya ɗeba tsammani an yi abu da hul musalluna masu sallah za su bauta masa fi jaziratul arab a yankin jaziratul arab walakin fi tahrish inda yake tsammani shine wajen kunna wutar rikici bainahum tsakanin su man tuti wa zaka bi wal jawab bila taraddud an ansa ba tare da kokonto ba ati ati rabbul alamin dan yi biyayya ga ubangijin talikai sannan wa ubashiruka ina maka bishara in fa'alta falaka ajrun azim in ka aikata haka kana da lada mai girma wa sawabun kaseer faqad akhraj al imam ahmad wal bukhari fi al adab al mufrad والترمذي وأبو داود من حديث أبي أبي الدرداء قال يكيشي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنم باكو لاباري با فأفضل من درجة الصيام واتو دم في في شن درجة أزمي الصدقة قالوا بلى يا رسول الله سكتي فالآمن قال في النبي إسلاف ذات البين جارة كانوا وفساد ذات البين ba ta kuma tsakanin kuhiyar halika ita ce abin da take yin aski aski kuma ba na kai ma ka zo mutane na zaune lafiya ka kunna wutar rikici tsakaninsu to wannan askin addinin kai ke askewa ga baki ɗaya ita ce halika ɗin da haka ya ce a hibbati fillahi ya ku ‘yan uwana wanda muka haɗu da ku cikin soyayya dan Allah la yahillu na bai halatta gare mu ba an na ta mu yanke wa juna auna ta dabara mu juya wa juna baya au ya hajura ahaduna akahu ko dan uwan mu ya ma dan uwansa fannabiyu naha an hada annabi annabi ya hana akan wannan faqad akhraj al-bukhari wa muslim min hadisi anas anna rasulullahi qala yati la tabagadu kada ku ki junanku kun ganan tabagadu fi'ili ne wanda ya dulla alal musharaka bayna sunaini da ni da kai kada mu dawo kana kina ina kinka sannan wala ta hasadu kada ka mun dinga mun hasada ina maka hasada yanzu abun mamaki kamar yadda al'allama usaimin ya faɗa duk wani ɓangare da ka sani na masu neman duniya da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati ka tattara su kaf wala babu inda Allah ya yi musu jarrabawa ake da ciwon hasada irin cikin ɗalibin ilimi babu babu kuma ka kutar da kanka tsari in na ilimi ne yadda kaga Allah ya ce wa fawqa kulli dhi ilimi. duk wani mai karatu akwai wani mai karatu gaba da shi zai yiwa kai ka ce kafu wani kuma ka ce ba wanda zai fi ba zai taɓa yiwa ba sannan falalar nan ba hannunka take ba hannun Allah take yana iya yin falala ga duk wanda ya ga dama a san da ya ga dama to da haka a ka yi ƙoƙari idan kana a halin sunna ɗalibin sunna cikin addu'ar da za ka yi ka roƙi Allah kada Allah ya jarrabe ka da kwana da wani a zuciyarka don wani takaddum da ya samu a rayuwarsa ka roƙi Allah a kan wannan kada Allah ya jarrabe ka amma yanzu da zarar wani ya samu wani takaddum sai ga da shi yake kwana da shi yake sati kuma hassada shine ne, gurin wani Allah ya masa nema ko dai ya rasa kai ka samu ko kuma ku rasa duka a rasa duga baki ɗaya du a huta hasada to ilimi ana gane yana da amfani da abu hudu kuma duk wanda yake da ilimi in kana so ka gane ilimin bai da amfani ka auna shi da abu hudu duk ilimin da bai da amfani sai ya koya mai shi ɗabi'u kamar haka sai ya koya masa ƙarya sai ya koya masa girman kai sai ya koya masa kwaɗayi sannan sai ya koya masa hasada wallahi shi yasa da zaran wani ya taso a yanzu ba samun ƴan uwa a nan garin na biyu bane masu karantar da addini yasa ni wajibin da ke kaina a Kaduna ya sauka inda yanzu ba a samu waɗanda za su yi a nan ba ba wajibin yana kaina a Kaduna ba sai na kuma sai na zo nan nayi kamata a ce dinda aka ce wani dan uwa ya bullo a wani waje wanda zai ce ka aikin addini ka ji daɗi a ranka cewa aikin addinin nan ba za ka yi kuma ba dan da ya samu a gurin ya toshe maka wani ba da wajibin yana kanka sai ka a nan sai ka tafi can kai amma yanzu in a nan garin ne ana jin ai wani shine allama babban malami to sai yake ila yawmal qiyamata a cigaba da dawama haka duk wani wanda ya taso ya fahimci karatu sai ya dafe shi bai so shi ma ya bayyana a kan shi ina ruwanka falalan ai ba hannunka take ba hannun Allah take wannan ba shi bane dalili na cewa dan wane muna tare da malam wane Allah ya masa falala kaza na bayyana sa sai ni kuma ta Allah ce ya fasa bane ko shine dalili sai ai ta muna nama Allah zato hasada saboda wallahi sai mun ji tsoron Allah amma kana ɗalibin sunna da zaran Allah ya ce mace ka baka kwanciya da kowa a ranka don wani taƙaddum da Allah ya wa mutum kuma abu ya taso kaga koda za ka iya amma wani ya fi zama a ka ce a nemo shi ya zo ya shi kenan ka zauna lafiya ina su wayannan sun sani akwai matsaloli da za su taso da dama wayanda muke tare da su abokan da awa ne sai in kira sun ce a kira wani shi ya fi cancanta ya zo ya bani ba yanzu misali matsalar wayanda suka musulunta muna da malam abubakar baraji shi da ba musulmi bane musulunta yi kuma yana da tarin ilimi a wannan bangaren in wannan matsala ta taso sai ce a gayyato shi ni ma dan saurare nake zama to ya zan zo in tattara in ce sai na iya wancan sai na iya wannan ai bai yiwa ba shi kadai bane akwai mal abdullahi baba ya sun ce a gayyato shi ni ma sai in zama mai saurare da tambaya haka nake to wala tadabaru ku juya wa juna baya wa kunu ibadallahi ku zama bayan Allah ikwanin yan uwan juna wala yahillu da muslim bai halatta ga musulmi ba an yi a Kahu ya kaurace wa dan uwansa fauka salatin sama da kwana uku sannan a me yake cewa nan wajen me yasa naku fa hayya sil taho! ka sadar ga man kata aka wanda ya yanke maka wa afu kai afwa an man zalamaka ga wanda ya zalunce ka wa a'ti man haramaka ka bar ga wanda ya hana ka wabda anta ta kalam ka fara zance hatta ta fuza khayriya in kun haɗu da mutum ko da kana ganin kana da haƙƙin shi ya fara ma magana kai ka fara mai magana kai ka tafi da alherin allati bara biha habibun nabi wanda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam faqad akhraja al-bukhari wa muslim min hadith abi ayyub al-ansari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslim bi halatta ga musulmi ba an yi hajjura a kahu ya ƙaurace wa ɗan uwansa fauka da yali sama da dare uku me yasa yaltaqiya ne za su haɗu wa yuqridu hada wannan ya da kai a wa yuqridu hada wannan ma ya da kai wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam mafi alherin su wanda ya fara sallama me yasa shari'ar musulunci ta ba da dama in an saba maka saboda addinin musulunci addini ne da ke tafi an adalci wani zai iya maka abin damuwa in yi maka to sai aka baka dama ka huce yau in ba kai masa magana ba kai ya saba ba laifi gobe ma haka jibi ma kwana nawa uku haka amma in kai aka yi laifin kare wuce kwana uku ko mai mutum yi ma in kai ya saba wa kai haƙuri bayan kwana uku wannan ita ce sunna amma idan laifin ba naka ba ne Allah aka saɓawa ta akwai matakin da kakan kai har mutum kubar duniya ba kwa magana da shi don ba kai aka taba ba addinin Allah aka taba shi yasa za ku ka abu bin mari abin da ya faru da shi da mutum uku da biyu da basu je yaƙi ba ai kun ga doka annabi yasa ya ce kada kowa ya musu magana sai da aka yi kwana hamsin ba mai musu magana wanda har sai da Allah ya faɗa cewa hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat ƙasa duk da faɗin da take da shi don mai ɗan nan maganan aji hali sun zuwa ba haƙƙin annabi ba ne haƙƙin Allah ne shi yasa ko kabu da aka zo masa da labarin cewa an karɓi tubarsa sai da ya tambaya ce daga wajen annabi ne ko daga wajen Allah ne ya ce saboda ya ga wasu sun kawo uzuri annabi ya karɓa kuma Allah ya faɗi mafi sharrin magana a kansu aka ce masa daga wajen Allah ne ba daga wajen annabi ba ne Shi ne ya ɗauki tukunci ya baya da wanda ya zo ya faɗa masa wannan magana so saboda haka mu dinga bambantawa tsakanin haƙƙinmu da kuma haƙƙin wa haƙƙin Allah da hadisi nan cewa annabi tun da yake bai taɓa ɗaukar mataki ba in shi kai ma abu sai idan an keta alfarma Allah to lokacin da yin ya tashi zai magana wani lokaci har kamanninsa sai sun canza saboda an shiga alfarmar Allah shi yasa lokacin da annabi ya damu da janibin da ya shafi janibin Allah shi shi kuma Allah ya fi damuwa da annabin sama da komai yasa wannan matsalolin da muke fuskanta da yanzu kowa zai ɗauka abin da ya damu addini shine damuwarsa to mafi yawancin damuwoyin mutum Allah ya ɗauke mana amma tun da kowa ya ɗauka damuwarsa ita ce damuwa damuwar addini ba damuwa ba ne shi yasa kullum cin karo muke da damuwa a haɗa ka da buhun masara yau ka kada shi gobe ya kada kai jiba a zabar gari haka ake ƙala ta'ala Allah ya ce wala tastawi hasanatu ba za ta yi daidai ba kyakkyawan aiki wala ya da mummunan aiki sai yace idfa billati hiya hasano ka kuɗe mummunan aiki da aikin da yake shine mafi kyau wa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa mutumin da yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya sai dawo ka annahu waliyun amin kaman wani babban masoyin lamba ta ɗaya. to mutane idan mutum yana rikici da kai yana gaba da kai idan kana masa mu'amala mai kyau da ihsani idan asali matsala ya samu ɗabi'ar saba ta lalace ba za ka ga gaze haƙure daina gabar da kai amma duk wanda ke rikici da kai kaga kana masa mu'amala mai kyau kana masa kyakkyawan mai da hali kaga bai daina ba to wannan yana nuna maka asali ɗabi'ar salalatacciya ce shi yasa da ku ga wajen ta'amuli wa'annan bangarorin biyu idan mutum ne sai Allah ya nuna wa annabi ga yadda ya kamata ya mu'amala da shi in kuma wanda ido bai gani ne shine wa in ma yin zagan naka mina shaytanin Nazgur fasta'in billah to wannan kan sai dai a nemi tsarin Allah da shi dan abu ne da ido ba ganin sai yake yi ba shine yace hayya akhil habib zo ɗan uwana tahir qalbaka shahana ka tsarkake zuciyarka daga kiyayya li akhikal muslim ga ɗan uwanka musulmi fa ash sababu hirmanin al-abd al sababi ne nake sa Allah ya hana ma bawa gafara min Allah ta'ala فقد أخرج الإمام مسلم من abi أبي هريرة أن ya قال ياتي tuftahu abwabul janna ana بودي قفوف aljanna yawmal ithnin wa yawmal khamis ranar litinin da ranar alhamis wa yughfar li za a yi gafara ga dukkan bawan da la yushrik la yushriku billahi shay'an bai taba shirka da Allah ba illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana sai mutumin da yake tsakaninsa da ɗan uwarsa musulmi akwai gaba wa yuqalu sai a ci an jiru ku jinkirta wa hazain waɗannan hatta yastaliha har sun yi sulhu wa akhraj Ibn majah min hadith abi hurairah qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yasumu al-ithnain wal khamis annabi yana azumin litinin da alhamis fa qila lahu siyaka ya rasulullah innaka tasumu al-ithnain kana azumin litinin wal khamis da alhamis fa qala sayti inna yawm al-ithnain wal khamis ranar litinin da ranar alhamis ya gafirullahu fihi ma li kulli muslimi Allah yana gafara ga dukkan musulmi illa min ne sai wa'inda suke san kaulace cewa juna su biyu fa yaqulu sai Allah ya ce da'ahu ma ku bar wa'annan hatta yastali hasa sun yi sulhu wa imam Ahmad bilabdin kana aksar ma sumu? al-ithnain wa khamis mafi yawancin ranakun da annabi ke yin azumi akwai litinin akwai alhamfa qila lahu sai aka ce masa ai su'ila fi zalika an tambaye shi akan wannan faƙali sai ce innal a'amala tu'radu ayyuka ana gito da su kullu sunaini wa khamis dukkan alhamis da ranar litinin wa yughfaru li kulli muslimin sai a gafara ga dukkan musulmi aw kulli mu'min ko dukkan mu'mini illa al-mutahajirain sai wa'inda suka kaurace wa juna fa yaqulu sai Allah ya ce akhirahu ma ku jinkirta ma wa'innan wa hunaka busharatun akwai bushara likulli man a sha'ana'a ga duk wanda iciri cire yayya walgil da mugunta walbagai da zalunci walhassad da kuma hassada min kalbihi daga zuciyarsa fa lahu sai mu ce masa ai ilam ka sani annaka al'ana kai ɗinnan yanzu asbahata min afdal nas kawaye gari cikin mafifitan mutane faqad akhraja ibnu mada bi sanadin sahihin an Abdullahi bin amr qala yake tawila ya rasulullah ayyun nasu Abdul. a cikin mutane ya fi kowa ƙala sai annabi yace kullu mahmumil qalbi duk mutumin da yake da tsarkin zuciya a lokacin da annabi ya amfani da wannan kalmar yace mahmumul qalbi saduƙun lisani mai gaskiya harshe faƙalu sai sabai suka ce saduƙun lisani na harifu idan mutum an ce yana da gaskiyar harshe mun san shi amma makamumul kal menene makhmumul qalbi qala sai annabi yace masa huwa an-naqiyul ladhi la isma fi shine mai tsarkin da babu zunubi tattare da shi a zuciyarsa wala bagaya wala gilla wala hasada babu zalunci babu gillu ba shi yasa Allah yace wal ladina ja'u min ba'dihim ba yaquluna rabbana ighfir lana wal li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina haka da Allah ya sa gilla a zuciyarka akan masu imani wa ubashshiruka ina maka bishara aqulu laka inna fi maka inna salamata sadri kubuta kirjinka da ikhwanaka ga yan uwanka sababin lidukulika aljanna sababi ne na shiga aljanna faqad akhraj al-imam ahmad min hadith anas bin malik qala yake cewa kunna julusan mun kasance muna zaune ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi faƙala sai annabi ya ce ya tsullu alaikum al'ana rajulun min ahalin jannati wani mutum cikin yan aljanna zai bullo yanzu fatsala a rajulun sai wani mutum ya bullo min al'ansari tan ya lihiyatuhu gemansa yana zubar da ruwa min wudu'ihi na ruwan alwalansa wa qad na alaihi fi yadihi ash-shimal ya dauki takalman su ya makale a hammatarsa ta Habu. falamma kana lokacin da gobe gari ya ƙara wayewa qala an-nabi misla zalika annabi ya ƙara fatakwatan kwatin haka fatala a ar-rajul sai wannan mutumin ya kullu. misl al-mar'at kwatan kwatin na farko falamma kana al-yawm as lokacin da rana ta uku ta yi qala an-nabi sai annabi ya faɗi mislu maqalatihi aidan maganar da ya faɗa fatala a zalika ala misli halati ula sai mutumin ya ƙara a kan halinsa na farko falan maqaman nabi sallallahu alaihi wasallama sanda annabi ya minki tabi'ahu abdullahi bin amr bin al-as ba taba ar-rajul yabi wannan mutumin faƙada sai ce ni la haitu abi ni da babana mun yi jayayya Ba a santo Allah a da kula alaihi salata na wa babana ba zan shiga gidan shi ba sai kwana uku fa inni fa in ra'aita an tu'wini ilaika hatta tambiya fa'alta idan kana so ka tattaro na har sai kwana uku sun wuce to ka aikata haka qala sai yace na'am idan qala anas sai anas yake cewa kana abdullahi yuhaddisu annahu bata ma'ahu al-layali as-salas abdullahi dan amr yana bada labari cewa ya kwana uku tare da wannan mutum rahu yarahu yaqumu min al-layli shay'an shi bai ga yana tashi yana ta sallar da rakan jikin kan karfi ba zaira annahu yace sai dai idan ta'arra idan da zai ya farka akan ce ta'arra shine istiqaza wan tabaha idan dare yana bacci ya ɗan farka wa taqallaba ala shi ya juya kasan lokaci mutum yana bacci zai ɗan farka ya juya akan shimfiɗarsa to zakarallah zai ambaci Allah in yana ɓangaren hagu yana kwance in ya ɗan farka bai juyawa dama sai ya ambaci sunan Allah in yana dama zai juya sai ya ambaci sunan Allah ya ce hatta ya kuma salatin faji zai tabbacin sa sai a shi ba ta yi ƙala abdullahi sai abdullahi ya ce ghaira anni sai dai ni lam asma a huwa kulu illa ban taɓa jin yana faɗar wani abu sai alheri falamma madace salasatul layali falamma layali lokacin da dare uku suka wuce wa kittu a taƙiru amalahu na kusa in wulaƙanta aikin da yake قلت سنة يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا حجر Ba wani fushi da ya faru ko kauracewa tsakanina da babana walakin ni samitu rasulullahi yaqulu laka salasa mira naji annabi na faɗa akan ka sau uku yana cewa yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli jannati fa aka anta as-salasa mira ya ce ɗan aljanna zai bullo ka har so uku fa'arattu sai na so an awa ilaika li zura in tattaru zuwa gare ka dan in ga ma Ka wannan aikin naka ne fa aqtadi bihi in yi koyi da shi falam araka banganka ba ta amalu kasira ta amalu kasira amalin kana aiki aiki mai yawa kamar balaga balagaka bika to menene kai ka matsayin da annabi ya faɗa a kanka? ma qala rasulullahi fa qala sai yace ma huwa illa ma ra'aita ba komai ne, abin da ka gani ne. qala sai yace ma wallaiki lokacin da na juya ba da ani sai sa aka kira ni fa sai ce, ma huwa illa ma ra'aita ba kaga komai sai wannan aikin غير na أني لا ahadin في Musulmi na من Tinda كيشا تندنكي ban taɓa jin a raina zan iya ha'intar wani dan uwana musulmi ba in ma sa a ta cewa zan ha'ince shi ban taɓa ji ba wala a hasadu ahadan ala khairin a atahu Allah ya ko ban taɓa wani mutum hasara akan wani alheri da Allah ya bashi ba to fa qala abdullahi sai abdullahi yace hadha alladhi ko hadhihi allati balagatka balagatka balagat bika wannan ita ce wacce ta kai ka wannan matsayin Wahiyar Lati allati la shi shine abinda mu kuma za mu iya ba kaga ba yana nufin ba za su iya ba dan tarbiyyar da annabi ya sahabbai amma tun da kaga an faɗi wannan har uku to wannan ana nuna shi ya kai makura a wannan dan akwai ruwa yanda suka zo cewa in zai fita ma kafin ya fita sai ya shelanta wa Allah cewa duk wani musulmi da zai mai laifi kafin a yi masa laifin ya ma ya bin an eh ka kai yanzu an malami za ka ce billahi Ladi in sama da ƙasa za ta haɗu wallahi ba za ta yi ba ka ka gani to fa ya akhi hayya ya kai ɗan uwana zo tsahir kalbaka ka tsarkake zuciyarka wa kun Salima sadri ka zama mai wato kubataccen kirje da ikwanaka ga yan uwanka litas'ada fi dunya wal akhirah dan ka azurta duniya da lahira wa da'iman wa abadan ko da yaushe raddid ka maimaita kama kana aslafuka yuraddiduna kama yadda magabatanka suke maimaitawa shine rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana wala ikhwanana alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mu ɗan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan Allah ka ka sanya kiyayya a cikin zukatanmu na amanu ga inda suke masu imani ne rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai mai gafara ne kai mai rangwame ne kuma mai jin kai ne malam yace nas'alullah an yu'allifa muna roƙon Allah ya hada baina qulubil muslimin tsakanin zukatan musulmi wala yaj'al fina gillan kada Allah ya sanya kiyayya a cikin mu wala hasadan ko hasada wa an yutahhira Allah ka tsarkake zukatan mu min shahana daga kiyayya wal bagda daga ainihin wato gaba ko amin sai ce wa ba'ad ko haka yi nan ku a me yasa nan wajen da ya kinki hada akiru ya nan ku fa hada akhiru ma tsara. wannan shi ne ƙarshen abin da isa ukaka jam'u da shi fi yin risala a wannan risala nas'alullah muna roƙon Allah an yaktuba lana na qabul Allah ka rubuta mana karɓa. wa an yataqabbalaha minna Allah ya karbaita daga gurina bi qabulin Hassan da karba mai kyau kama as'aluhu kamar yadda nake roƙansa an yi an yanfa ya amfanar da ita mu'allifaha wa qari'aha wanda ya rubuta ta da wanda ya karanta wa man a'ana ala ikrajiha da wanda ya taimaka wajen fitar da ita wa na nashirha da yaɗa ta innahu waliyyu zalika Allah ke jibintar wannan wal qadiru alai kuma yana da ikon akan wannan wa ma kana fihi min sawabin duk abin da ka gani na daidai a ciki in ji malam yace fa min Allah wahdahu daga wajen Allah ne shi kadai wa ma kana min sahwil abin da ka gani na rafkanwa aw kaɗain ko kuskure aw siyanin ko mantuwa fa minni daga guri ne wa min shaytan daga kuma wajen shaytan ne wallahu wa rasuluhu minhu bara Allah da manzon Allah sun barranta da wannan abu wa hada bi sha'ani ayi amalin bashari wannan dama shine sha'anan kowane irin aiki na ɗan adam ya atarihi al-khata kuskure na bujuro masa Sawaba da daidai wa in kana sawaban idan akwai daidai a ciki fada uli bil qabul wat tawfiq ka man Allah da dacewa da kuma karɓa. wa in kana thumma khata wa in kana sannan idan akwai kuskure a ciki fastaghfir ka neman man gafara da haka yake cewa wa in wajadta al-aiba fasaddil khalala wa in wajadta al-aiba in ka samu aibu a cikin wannan muzakkira da ya rubuta to fasaddil khalala kai kokari ka toshe bannan da ka gani dalla ya girmama man la aiba fihi Allah ne kadai wanda ya girman da ba a samun aibu tattare da shi wa ala kuma ya daukaka اللهم اجعل عملي كله صالحا لوجهه آه ولوجهه خالق اللهم اجعل عملي كله صالحا Allah ka sanya dukkan wannan aikin nawa ya zaman to li wajhika khalisan fuska ka gobe alkiyama ne kadai na yin shi eh wali wajhika ko Allahumma ja'al amali kullahu salihan Allah ka sanya dukkan aiki na ya zaman mai kyau wali wajihika sannan ya zamanto danganan fuskarka khalisan ga baki ɗaya ne wannan aikin wala da alli ahadin fihi nasibun Allah kada ka sanya wani ya zama yana da rabo akan aikin walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in hada والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك magana ta ta ƙarshe da zan yi bayan littafi shine idan kana ahlus sunna ka yi ƙoƙari ma dama mutum yana da'irin ahli sunna ko kun saba da shi iya inda kuke da saɓani in magana ta taso ka faɗi saɓanin da kuke da shi ka duba girman Allah kakka yi masa ƙarya kakka masa shari kakka masa ƙage kuma yadda kuke da saɓani da mutum in yana ahalin sunna kakka kuskura ka ba da ƙofa ga wanda ba ahalin sunna bai zo ya hau dillan da ya zo ya ya gama ka jira kai ma yana nan zuwa zai zo kanka sannan yan uwana ɗalibai da muke ta ƙoƙari wajen neman karatu to mu yi ƙoƙari ya zama hammun neman karatu sannan mu sa za mu nemi karatu don Allah don mutum ya yaye makansa jahilci shine idan ana rikici tsakanin malam wane da malam wane kai ba karatu kai ba ba abin da zaka amfana da rigima in alaƙar ka da malam wane alaƙa ce ta zaka je maka karatu ka je maka in rikicin malamai ya taso ka koma gefe ya aka ka koma gefe ka ce kai ba malami bane nan da kai karatu ka zo ka shiga rikicin malamai amma yanzu kai karatu kake wannan yana faɗa muku bit tajriba ni na gwada abin ne na ga amfanin da ya mun akwai malaman da sun shayin rikici a kaduna tsakanin malam wane da malam wane kuma ni na da alaka da su malam wane amma ban taba shiga rikici tsakanin rikicin malam wane da malam wane ba kuma ko ina na yadda in je in yi karatu dama in kana malami abinda zai haɗa da ka yi karatu ba zai gudu ba ran da za a yi karatu a yi karatu in magana zai gumi ta zo kauce ma dan zai gumi ba amfana ta zai da wani abu to ku duba girman Allah in akwai matsala tsakanin wani malami da wani malami ɗalibai su daina shiga cikin wannan rigima suna rura wutacca. duk ɗalibin da ya shagaltu da irin wannan abin za ka samu daga ƙarshe ba zai amfana ba kuma ba zai amfanar da wasu ba a wannan rikicin a wannan za ta ƙare wannan harka ta ilimi da kuke gani abdullahi ɗan abbas ya ce tana da faɗi kyakkyawan niyyarka wajen neman ilimi shi ke sa Allah ya buɗe maka karatu ka fahimce shi duk abin da ka je ka nemi ilimi a kan shi a kan shi Allah zai tsale ka haka abdullahi ɗan ba zai ce harkar ilimin nan tana da faɗi abin da ka je ka nemi ilimi a kan shi a kan shi Allah zai tsale ka in ka je ka nemi ilimi ne don ka zo kai gaddama da mutane a gari ka ce kowa bai yi karatu ba kai kaɗai kai karatu to za ka ga ka je kayo karatu masha Allah ka dawo ko to za ka fara gardama ta karatu tun kana yi da na sama da kai to za ka dawo kana yi da daidai kai so sai ka koma yi da na ƙasa da kai sai ka koma yi da jahilan gari magana za ka yi wani jahili a gari ce kai makarya kake shi ke nan kawai haka za a yi kuma duk mun ga irin wannan da ka ɗalibi ya sa Allah a ransa wajen zan nemi karatu don Allah zan koye shi kuma zan karantar da shi shine hamɗin mata kawai tsakanin malam wane da malam wane ana rikici wannan ba matsalar ka bace ba abin da zaka ma wanda ya bude littafi yana da karatun da zai ma wanda zai ma amfani ka je ka dauki karatun yana da wata dabi'a da kake ganin ba ta da kyau an fara tattauna wani abu na shiga cikin mutuncin wasu ka tashi ka tattala kai gaba ka tafi da su ka kyale su wannan shine kai abin da zai taimake ka in kana dalibi ne wannan shine wasiyar da nake yi ga ɗan na ɗalibai Allah kuma ya yi mana albarka ga baki ɗaya assalamu alaikum wa wabarakatuh

فليس لي إلا أن أتمثل بقول صاحب كتاب الزهد حيث قال كتاب فيه أقوال تجلي عن الذهن السدي رسوخ شين وإن سنا مواعظه يزيل وإن سنا مواعظه يزيل عن القلب المغفل كل رين يوالي قوله نسقا ووعزا وإنذارا بنظم كاللدين وإرشادا وتمثيلا وشعرا وتذكيرا على أصد العريمي في الكتاب علي بن الحسين ولكن شباسا ننسب على ذلك إلى الشيخ رحمه حفظه الله bayan uwa kamar da kuke gani wannan daura ce ta jan hankali da kuma tunatarwa wanda malam ya yi ta a kwanaki guda biyu ranar alhamis aka yi zama uku yau kuma ranar muna yau ko muna daren lahadi aka yi zama biyu a wannan muzakira ko musakaitaccen littafi wanda jimillar zama da aka yi aka sauke littafin shine zama biyar malam mawallafi kuma ya wallafa littafin nan a shafuffuka ne guda ashirin wanda ya wa littafin take da suna da'awatun li jam'il mace wa tauhidil umma kira zuwa ga haɗe kalmar mutane a al'umma da kuma ɗayyanta al'ummar su zamanto tsintsiya ɗaya matsaurin kiɗa kamar yadda bahaushe yake faɗa mawallaki wannan littafin shine a sheikh nada abu ahmad littafin malam ya kasa za mu yamu kasa littafin nan da malam ya wallafa har zuwa kashi shida kashi na farko malam ya yi muƙaddima da kuma hudubar na wannan hudubar littafi sa'annan ya yi tamhidi wato shimfiɗa wanda shimfiɗar ta kunshi kwaɗaitarwa a bisa haɗin kai da son juna da ƙaunar juna da kuma tsawatarwa da tsoratarwa game da wato kin juna da gaba da kiyayya ƙarƙashin wannan shimfiɗar ya kasa ta kamar haka ya kawo ayoyi da suke kwaɗaitarwa a kan haɗin kan al'umma da kuma watsar da rabuwar kai da kuma faɗa da gaba da wani makamanta da dukkan abin da yake kama da haka ƙarƙashin wannan ya kawo hari a ayoyin alƙur'ani wajen guda shida tare da hadisi guda ɗaya babi na gaba ya kawo wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan wannan maudu'in shi ma wanda ya kawo hadisai guda bakwai a ƙarƙashin wannan ƙarƙashin ya ci gaba da bayani akan hani akan game da rarrabuwar kai hatta ma a majalisin zama sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana a haka da kuma yi ci gaba ya kawo mana darussa da zamu fa'idanta akan abubuwan da ya faru ga wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu yakoka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙin Badar yakin Uhud da kuma yakin Banu Quraiza gaba ta uku shine wato yayi magana akan haɗin kai da kuma ƙaunar juna da watsar da gaba da ƙiyayya wannan aƙida ce daga cikin aƙidun ahlus sunna wal jama'a eh, ya zaman to kenan duk wanda bai yi riko da wannan a matsayin aƙida ba ya rasa wata gaba daga cikin gabobi ko ya rasa wata aƙida daga cikin aƙidun ahlus sunna wal jama'a a gaba ta hudu malam yayi magana akan rarrabuwar kai a wani al'amari da Allah ya riga da ya kaddara shi zai faru cikin bayi ba wannan babu makawa sai dai wajibi ne a tunkuɗe ta da al'amari na shari'a ba za a kafa hujja da kaddara ba a cigaba da rarrabuwar kai gaba ta biyar malam yayi magana akan wato abin da ya shafi mafita game da fitina da game da fitinar sabawa da kuma sabani da yake faruwa a tsakanin mutane ƙarƙashin wannan mafita na farko shine ya zamanto a dukkan mazhabobi na addini su zamanto sun dunkula ƙarƙashin tutar musulunci ba wai a bisa wasu abubuwa sabanin haka ba. Kada ya zamanto ana auna mutane a bisa kungiyar su kaza wannan dan kungiya kaza ne shi ne nawa wannan dan maza ba kaza ne shi ne nawa wancan ba ba nawa bane a ya zamanto abin da zai hada mu gaba ɗaya shine wato kalmar musulunci abu na biyu karkashin wannan gaban wanda zai taimaka ga mu fita daga wannan dukkanin sabani shine a dai a tabbatar da wato dayantakar musuluncin mutane ma'ana a hada mutane a bisa igiya ta addinin musulunci abu na gaba shi ne muke jin cewa mu dinnan gangan jiki ne guda ɗaya kada muke jin a rarrabe muke a kowa ya ji a ransa cewa mu dukkaninmu ɗaya ne abu na gaba a ƙarƙashin wannan malam ya kawo su tambayoyi dangane da hadisai da ya kawo da ayoyi da ya ta kawowa shin haka muke jin kanmu da kuma dai bayanai na haƙiƙanin halinmu a yau lalle yana sabawa da abubuwan da ayoyin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke kiran mu akai gaba ta shida ita ce wato kammalawa ita ce khatima wanda malam ya kammala littafinsa da kira zuwa ga wato kyautata abin da yake ya faru tsakanin mutane na sabani da kuma dai rashin fahimtar juna ya kawo ayoyi da hadisai ayoyi wajen guda biyar a karkashin wannan da kuma hadisai guda tara gaba na ƙarshe ƙarƙashin Fatima shine addu'a da malam yayi wa al'umma Allah ya haɗa kanmu ya cire kyamatar juna da ƙullata juna da ƙyashi da zaman ‘yan marana da kaza kaza da sauransu a tsakaninmu da kuma addu'a ga karan kansa na Allah ya amsa masa wannan ayyuka da kuma neman tsari daga dukkanin abin da zamanto sharri ne ga ga karanta da kuma al'umma tare da ba da hanzari da uzuri a bisa abin da ya aikata wato na cewa in daidai ne Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ladansa abin da ya kasance na kuskure Allah ya ce masa da mu baki ɗaya da fatan alkhairi ga duk wanda zai karanta wannan littafi ko ya saurara kamar yadda ya faru a nan ko kuma ya taimaka wajen fitar da wannan littafi a gurguje akwai abubuwan da na ɗan amma jimillar ayoyi da malam ya kawo a wannan a littafi wanda gashi nan bai fi shafi ashirin ba ya kawo ayoyi guda talatin da ɗaya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ashirin da takwas na malamai har wajen guda goma a takaitancin takaitawa kenan wanda malam kuma ya soke mana wannan littafi a zama guda biyar shi kuma malam abin da ya kawo mana daga waje kan wannan ba zai ma littafi ba sai dai muke Allah saka wa malam da alkhairi tun daga shi mawallafi har shi malam da ya karantar da mu da dukkan wa'anda suka taimaka wajen halartar wato ganin cewa wannan karatun ya gudana tun daga wanda ya zama sanadiyan zuwa malam garin nan da shawarwari da aka bayar da duk sauransu Allah ya saka kowa da alkhairi zan mai da amsa kowa ga malam saboda jawabin da malam zai so yayi bayan nan kuma akwai malamin mu malam Usman Bala za mu bashi ya faɗi kalma ɗaya ko biyu kafin a rufe malam bismillah ni ba jawabi zan yi ba yanzu wani a kalmakan kalla ke magana cewa akwai mutane a nan garin ko wadu wanda zai tashi daga wani guri zuwa wani guri sai ranar laraba yake tashi ko mafi yawanci suna yin haka ta wannan ina ganin kawai dai suna da yi ne amma ba wani dalili na shari'a da ya ce sai ranar laraba za a yi bahaushe ne kawai ya canza ya ce wai juma'ar da za ta yi kyoma tun daga laraba ake gane ta ya ce wai laraba ta bawa ranar samu ko wannan gaskiyar magana duk ba gaskiya ba ne sannan cikin abin da na gani na ga wani lokaci hatta wanda kake ganin ahalin sunna ne idan za su gaida mutum sai sun duka <laughs> ku koma cikin littafin iya usunna na shehu usmanu eh ya ce in hina'ur ra'asi inda tahiyyatu mutlaqan haramun ko yaya ka na kanka wajen gaisuwa inda shehu usmanu ya ce haram ne amma ku doma cikin iya usunna a babin sallama za ku ga ya kawo to kaga irin waɗannan matsalolin ba matsaloli bane da suke da buƙatar a tada hankali a kansu matsaloli ne da suke da buƙatar a karantar da mutane sau da babban ƙalubalen da ke gaban ahalin sunna a ko'ina shine karantar da mutane karatu wannan shine abin da alaga ta malam babu wani dalili na shari'a akan wannan cewa dole sai ranar laraba za a yi wani abu ko akwai wata falala da take da shi wajen fara abu ranar ta da hadisai ingantattu da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ni dai ban sani ba gaskiya an kuma akwai wanda ya sani to ko daga baya in ya kai kan hadisan yana iya aiko min gaskiya Allah ya sa mu dace Allahumma amin Allah ya saka malan da alkhairi yanzu za mu kira malamin malam a ah, ah, malam bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى wa وصحبه ومن والاه ‘Ya'yan uwa masu girma, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko muna gode Allah maɗaukakin sarki, wanda ya ƙaddara mana wannan abubuwa da aka gabatar. Na biyu muna godiya wa shi malam sheik Musa Asadu Sunna da ya gudanar mana da wayannan karatuttuka Allah madaukakin sarki ya sa a mizanin aikinsa. Na uku muna godiya wa shi wanda ya dalilin zuwansa Alhaji Baba Magarfi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri ya kara masa arziki. Da kuma wannan ango da abin ya gangaro a dalilin aurensa, Mala Abdulmumin Allah madaukakin sarki ya sa maka albarka cikin aure da kai ya ba ku zaman lafiya da dukkan su biyu wani bawan Allah ya aure aka ce masa ya amarya ya ce uwar gidan laifin mai taimaka to kaga wannan gaskiya ne gaskiya cikin bayanai da malam ya mana bayani ne wanda ya kamata mu nutsu sosai don mutumin da ya nutsu ya gyara aiki da izinin Allah al'amarinsa zai yi kyau amma wallahi inda za ka ji karatu dukan maluma kawai kai tafiyar da kada riga tunaninka na baya ka sake komawa kansa to baka ci ribar karatun da aka yi maka ba malamai suna gaya mana aikin malami abu hudu ne kwata-kwata bai wuce wannan ba na farko karatu na biyu karantarwa na uku aiki na hudu ikhlasi yana fita a cikin wannan ya zaba malami ba kawai saboda haka malam ya isar mana babban abu mai girma wanda ya kamata mu yi la'akari da shi a cikin al'ummarmu hasada idan kana da jin haushin wani abinda imamu Shangi da ah, yake fada da yake fassara suratul nas ko suratul falak yace ya kawo na baiti yace shine mai hasada yace za ga shi yake zaluncin amma ka kalle shi sai da kaman shi ake zalunta idan ina jin haushin ka ni ne nake ramewa ba kai ba wani da aka ce markajiwa ne ya sai mota kuwa sai yace kai haba dan Allah aka ce a na yayansa ne ce yawa me ya kawo wannan kaga damuwa ta zuciyarsa saboda haka zuciyarmu ta zamanto tana wanke muddin muna son aljanna idan ba haka ba to mun dauko hadari a cikin rayuwarmu da damuwa da samun matsala musulmi zama musulmi duk mutumin da yake zuwa saudiya ya sani idan ka je ka riga ka sauka sai ga hankalinka a kwance sai ka ji kaman kana cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ga kowa kawai ana son juna ana kaunar juna haka za ka gani to wannan abu in bai zamanto a cikin mu ba to wallahi muna cikin wayo Allah akwai ƴan uwa da malam ya ta jan kunnan su har yanzu muna da wayanda su akwai ɗan kura abubuwa sun faru a baya in kana so dole zuciyar ka wanke ta ka daina jin irin wannan abun bayan anya wayancan ba su da gaskiya kuwa an baka cire wannan ba to har yanzu kai ma matsala ne wa al'ummar musulmai malaman mu waɗanda suke na sunna wanda an zo har gidansu mutum zai ɗauki bindiga ya nuna shi Allah ji dan Ashad Ibrahim Datti wanda ya zo zai harbe shi ya nuna shi da bindiga yace ce don girman Allah karka harbe ni ya ai don Allah na wallahi haka ya harbe shi Sheikh Bashir Gwange tare da ɗalibinsa Yakub da aka zo kashe su wanda ya kashe su ɗin nan sai da yace dan girman Allah kar karka harba yace wannan kana min magiya da abun da ba haka ba haka ya harbe malami ya harbe ɗalibin wanda ya zo kashe malam Ibrahim Gomari ɗalibinsa ne sai da malam yace Mustafa kana garin nan wallahi yana gama faɗan haka kuma ya ke mar bindiga a jikinsa to wannan abu fa ya riga ya wuce one lesson is enough for why idan aka ce abu ya wuce mata suna cewa ai huwa ɗaya horon kaza kaza ba zan faɗa ba saboda haka fa ya zamanto mana darasi ne ya riga ya wuce duk mutumin da yake da ƙura a zuciyarsa ko wani gargada ya karkaɗe ta ya yi sunna da shi tartil mu ji shi ya tsaya daram daɗam in muka ji kana da gardagar haka ba za mu taɓa amincewa da mutum ba mun sha wuya ni na yi shekara bana na fita sallar asuba saboda haka mu gyara al'amuran mu ya zamanto ba mu da gargada a cikin rayuwarmu mu zo kan sunna da gaske mu riko da malamin mu waɗanda suke karantar da mu addini saboda al'amuran mu ya tafi ba zan tsawaita ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga baki ɗaya ya saka wa ‘yan uwa masu sauraro da kuma dukan organizers da suka shirya wayannan abubuwa sannan kuma Allah ya kai ango ɗakin amaryarsa lafiya wani ango da muka je ah, walimar su sai ce malam a taya na addu'a Allah kai ɗakin amarya lafiya to Allah kai an goda shi amarya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan jawabi kenan da kuma ta'aliki daga bakin malamin mu shayar malam Usman Bala da haka da yafi shahara ko Allah ya taka malam da alkhairi malam ya kasance tare da mu tun ranar alhamis ya wato da shi aka fara wannan karatun kuma da shi aka rufe muna addu'a Allah ya saka malam alkhairi da sauran dukkanin wa'anda suka halarci wannan taro daga cikin ‘yan uwa da kuma malamai da sauran ɗalibai da jama'a gari baki ɗaya. Akwai bayani da ɗan uwa malam Suleiman zai gabatar kafin a rufe insha Allah. Assalamu alaikum bayan na farko akwai kwamiti da wannan maka masallaci akwai chairman na wannan masallaci malam muhammad wadda zai yan uwa godiya a madadin kwamitin masallaci da kuma dattawa na anguwa da sauransu malam muhammad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa assalamu alaikum wannan ba malami ne zai wazi ba godiya ne zai yi kwamitin masallaci ne suka wakilce shi ya yi wa wanda ya ɗauka ɗawainiya na wannan masallaci mana wannan aiki suna godiya kuma Allah ya sa masa a sa suna godiya Allah ya sa masa a sa sannan kuma zan biyo baya da malaman da suka taru a nan ba zan iya kirga suna gaba ɗaya ba ana musu addu'a Allah ya kuma da su gidajen su lafiya a hakikanin gaskiya da ana samun haka cikin biyu da mu ma mun zama wasu din duk da haka dai suna kokari wanda duk layin da ka bi sai dai in kai girman kai amma kowa malami ne yanzu insha Allah sai dai in kai girman kai girman kai kuma abokin shedan ne malaman duk sun yi anan kowa ya ji yawwa shi an da ya yi kokari kuma ya jawo wayannan malaman da suka faɗakar da mu na ganin kamar abubuwan da aka faɗa mai ya wuce shekara goma na ji daɗin akwai abin da mutum ya manta mai za tunatar da shi shi ango Allah ba ku zaman lafiya da uwar gida da amarya kamar yadda malamin nan ya faɗa ni na addu'a ne Allah ya baka tagwaye kamar yadda ya baka sau shida assalamu alaikum na yi mantuwa afwan shi wanda gwarzo wanda ya bada wannan fili muna masa addu'a shi ma Allah ya ƙara ɗaukaka shi malam kawu jalo shi ne ke ƙarfafa mu a angon nan zo ne gidansa ne ya bayar Allah ya ƙara ɗaukaka shi shi ma Allah ta masa a mizani salamu alaikum Allah saka wa ciyaman na masallaci da alkhairi na gaba za mu kira shi chief na wannan masallaci malam Mikail yau yan uwa godiya da kuma shi wanda ya gina masallaci da shi malam da ya zo ya yi karatu a nan masallaci a ƙarar Allah ya sun yalla. Ọzọ bí alim, wasalatu wasalamu ala ashirafi al-Musalim, nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tafi Ahmed Sani Lamidin, wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, muna addu'a ga wannan malamai da suka halarto musamman domin tunatar da mu abin da ya shafi addinin musulunci muna musu addu'a bangi ta Allah ya kai su gida lafiya waɗanda suka yi kokari suka kawo mana wannan ci gaba na musamman na wannan malami ba don sunna tv ba ni ba don sunna tv ba ban taba ganin shi ba kuma na ɗauki tsawon lokaci yana sauraron karatukansa cikin ikon Allah sai gashi na Allah ya kawo shi har anguwanmu har masallacin anguwanmu sai muna masa addu'a ubangiji da Allah ya karfafe shi ya kiyaye shi daga dukkanin sharrin masharranta a wannan nan bayi Allah da su gure suka mana aikin wannan masallaci muna musu addu'a ubangiji da Allah ya taimake su Allah ya kara musu buɗi Allah ya dada tsare su kuma wannan wani ishara ne wanda yake nuna mana ga duk wanda Allah ba su dama ya ga kokari ya taimaki addinin Allah don Allah ya ce in tansurullah yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum sannan wannan ba karamin alkhairi bane sannan kuma muna sake addu'a wa akramaka Allah kawu jalo malam Ibrahim ka jalo cikin ikon Allah shi ya bada lokaci ko kuma ya bada dama aka yi masallaci a wannan wuri domin yanayin gidansa ya bar fili tun lokacin da wannan wurin kamar wurin wucewa ne so sai muka zo muka bada shawarar cewa kamata a yi masallaci a nan lokacin an kewaye nan da yashi da blok haka ake sallah sai aka ce to za a yi masallaci a nan sai ki dan me za a tambaye shi cewa za a gina masallaci kawai sai a gaba a sai a gina kawai don wa'anal masajida lillahi saboda aka gina masallaci ba karamin alkhairi bane wannan na daga cikin a nasihu duk da dai babu lokaci nasihu da muka gabatar da falalan gina masallaci kamar yadda shi malai mana ishara sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan bana lahu lahu baitan fil janna saboda aka yan uwa wannan masallaci zamu raya shi ne kamar yadda muka saba karantarwa ga maluma zamu gayyace su wannan ya sadar wannan ya sadar ya zama to santa na karantarwa wannan wuri so muna musu addu'a ba ba sai na tsawaita ba don ki ta'Ala ya taimake su ya sanya musu a cikin mizanin su duk wanda suke da niyyar alkhairi su ma muna musu addu'a ban ta ala dukan mu ya bamu daman aikatawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah safa malam Mika'il Tishmanu na masallaci kenan da alkhairi ah, na gaba akwai shi wanda kuka ji an kira sunansa malam ibrahim kawujalo wanda ya ba da guduma wannan wuri zai zo ya dan tufa albarkacin bakinsa ala bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir ما a jama'a musulmai assalamu alaikum a hakuri dama idan ka shuka gona ba dukkan abun da kake so ne shine zai tsira ba ko da shi abun da ka shuka ma ubangiji zai iya canja shi bi ma'ana za a shuka dawa dawa kake jira ubangiji sai yayi burtuttuna a cikin dawan shine da baburanci ake cewa bum amma baka suka bum ba shine daga cikin kuku masana a ni a jahilci ne zan yi magana shine nake da haƙuri ko da magana zai sami kuskure a jahilin ne yake magana wani haka ba damuwa ina tambaya akan shi bawan Allah da Allah ya sanya wa imani ya mana wannan masallacin shine me sunansa alhaji muhammadu sai inkiya to tun da ya yi wannan niyan na canja sunansa ko da sunan ba zai dace da shi ba yana malam muhammadu mai ƙarfi da ikon Allah ba makarfi ba biya eh, mai ƙarfi ne ba makarfi ba Allah ya ƙara masa imani Allah ya ƙara masa Uban gidi ya raba shi da sharrin shaitan eh, eh, haka don ya kai ga haka ni da ake yabo a na ba da gidana ta yi mai mai ku malamai kun fi mu sani ba mu da gida a nan eh, inda na bayar din ƙasa ne na Allah eh, in kaji mutum yana da gida ko yana da kona ko yana da mai yana da fili yana da fili ne amma ƙasa ta Allah ne ƙasar Allah ne na bayar inda za a yi ɗakin Allah eh, ba wani taimakon da na yi a nan dama nashi ne to domin haka ina godiya ga shi wannan bawan Allah da Allah ya albarkanci dukiyarsa ya yi jihadi ya bana wannan masallacin wadda ceto ne wannan din ya ceci kowa da kowa sai wadda baya so Allah ya kara masa imani Allah ya kara masa hazaka ubangiji Allah ya ɗaukaka shi akan addinin musulunci Allah ya sa iya abun da yake wa musulmin nan Allah ya sa haka mashi shi da aljanna shi wannan bawan Allah da ya ji cewa biyu ne za a zo akwai mutumin da in bai da gaskiya san ba duk abin da ya samu ke tsoron mutuwan nan bamu da gaskiya ne bamu da gaskiya ne amma yanzu haka ai gami da laya hau sarauta in ya je Kaduna in an ce zai dawo biyu da wuri wuri yake so ya dawo don gidan sa zai shiga to in kasancewa bautan da kake yi Allah ya yarda da kai ba ka sako, kana zaka koma Allah Allah kuma aljanna zai saka me yasa kake tsoron lahira? Eh, har yanzu muna wani haufi ne domin haka Allah ya ƙara mana imani sannan gargaɗi akan wannan masallacin a har yanzu shi jahili dama sayayye ne dama ubangiji yake aljahilu mauti kallon mautu aljahilu ko hairan inda hayyuhu haka yake to domin haka mu jahilai ɗin mu sayayyu ne har yanzu malamai ne suke bata mu daga malami ya fara cewa malami dan uwansa wannan bai da kyau kai din sai ka guje shi jama mu kan gargadin da ake mana kenan ai to kai wanke ma shi ma yake baka da kyau ina muka nufa mulin da ban malamai ba yo to domin haka kamar yadda malam babban malam ya fada ya fada a ku haɗa kai ku malamai a so juna an zo za a tafi ubangiji ya tafiya uku nan ga sunan daga randa yayi ya yi niyan yinka a cikin jatumarka daga rannan ka niyan zuwa duniya ne daga ka zo duniyan kuma ka niyan zuwa lahira ne haka ne ba da ka niyan zuwa kabari daga cikin kabarin kuma ka niyan zuwa lahira ne canji uku nan duka haka suke tafiya to tunda aka san haka ne na me ba ka son dan uwanka me yayi to to to shine anan din ina godiya na ɗari bisa ɗari ina bawan Allah nan albarka dukkan makiyinsa ubangiji Allah ya maida shi kiyayyen da yake masa Allah ya mayar masa da aniyar tunda tunda baya son sa ne ai ya zama kiyayyen kenan yana kyau da wajensa ba to Allah ya mayar masa da aniyar Allah tsare shi Allah ya albarkanci duniyarsa ubangiji yadda annabi ibrahim ya ce a masallacin kaba ya ti haris ko ya ragadan min kulli makanin to ya ti haris ko ya ragadan din min kulli eh, makarin <laughs> haka Allah ya wuce mana eh, alhamdulillah eh, domin haka Allah ya taya mu da addu'a Allah ya taya mu da rakon wannan din eh, na gode bisalam Allah ya guda mu Allah ya saka babanmu Malam Ibrahim Kawo Jalo bayani da ya kuma Allah ba mu ikon aiki da shi ba tare bata lokaci ba za mu kira uban gayya mai gaba ɗaya malam alhaji muhammadu Ah, ya gaji da iko Allah <laughs> zai zo ya dan yi jawabi gabanin mu ci gaba da bayanai da zamu yi alhaji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina دوكا ina gama جوابي ɗazin wajen saukan karatu amma nan ɗan matan da an ce in ce ko da kalma ɗaya ne ko biyu zan faɗi shi wannan bawan Allah sai zan ƙara magana a kan shi na da Allah ni na zo garin nan ne da niyya in gina yan shaguna na da ke gaban masallaci eh, da ke gaban makaranta to da na zo he muka ga wannan masallacin dama ya kai shekara ɗaya ko biyu ko uku tun lokacin nake cewa akwai sanda na zo da azumi na zo zan yi sallah mu za mu yi sallah asuba a nan mun taho na taho daga gida sai wani na biye da ni da bindiga yana nan masallacin mun taho daga bakin titi ina bayan shi yana gabana muka zo muna zuwa masallaci an ta da sallah akwai tabarma a waje sai na ki shiga masallaci yana zauna a baya ina dai kallon shi ina tamin din shi da na ga ya ciro bindiga an zuba da gudu Allah ya ce muke ni ya tsaya nan ya sallah ni ina bayan shi a lokacin ana idar da sallah sai ya leko cikin masallaci ya dudduba ko ya zo neman wani ne Allahu ya alamu suna neman ka ne wallahi malam ya dudduba ya dudduba bai ga kowa ba ni kuma ina da gaba ina kallon shi yana fita ya juya ya bi ta inda ya fito ni ma na bi shi ina dai ganin shi ya tsallaka ya can ni na shiga gida tunda na sa kafa na ta yi Kaduna ni ma ban dawo ba sai da abubuwa suka daidaita mu an zan taho ana gaya mun in ciyayi bornan nan in ciyayi borno na ce to ai ba wani abu ya zama ina zangarewa ana zuwa tun ba ni yadda hannu koma ina da na zama na can yadda na kusa shekara ne ma ban zo ba to tun lokacin nake na sa'a rayuwa ta wani Allah ya bani iko na zo za mu sa masallacin mu yi sabo kuma Allah da ikonsa dan lokacin muka zo muna sallah za ga in kama ya ba wuri a ciki wannan karan na zo na mance da aikin masallaci na zo da yan kuɗi na dama ba tara su ne ba na ɗan har haɗa ne sai su jawo da niyya in ɗan buga 'yan shaguna na da na zo a sai na ga masallacin sai na tuna sai kuma wani tunani ya zo min na ga wancan harkan ba shi ba ne harkan da ya kamata ga wanda ya kamata ni wanda Allah zai man sakaya sai na yi shawara da shi malam na ce kai malam na zo da niyan in sati ɗaya biyu mu ɗan fara shagon can in koma amma ina tunanin mu ajiye wancan aikin mu yi wannan sai malam ya ce to ai an fi shekara biyu da kake magana har na gaya ma yan unguwa ce to Allah ya da na yi suspending wannan zan tsaya kuma tsayin daka in tsaya kuma ai a gabana don ai aiki mai inganci har sai an gama muka yanki sati biyu don masallacin bai wuce rabin nan ba sai muna shakkan a zo a tambayi mai gidan a ɗan kara su ana dai ta hakan sai aka zo aka same shi ni na kasa ma zuwa suka zo suna samun shi a cewa a taimaka mana da Allah mu dan faɗaɗa masallaci sai bawan Allah mu dan bakin sai ce ai ni aka taimaka ni ne ai aka taimakawa maganan abin gaba ne ku zo ku yi ba ya inda zai mu ji da aka yi malam muka fara kuma na yi tawassali ga aikin da ne na masallaci ga shi kakana nan da iyayenmu da suka gabata da fatan Allah ya kai musu ladan shi kuma bawan Allah da ya ba mu wurin maka yi, Allah ya saka mai da alheri Allah ya raya mishi zura'an shi ya sa ya gama lafiya malam kuma da muka taho daga kaduna shi ma malam na san an dan tsorata shi cewan borno kaza kaza borno kaza haka nan dai <laughs> muka taho yana tambaya na ya ce malam ai ba komai muna zuwa gombe dare yayi mu karasa mu karasa malam sai na ce malam to ai in kaduna zuwa abuja ne ni na fi tsoron shi kan gombe zuwa biyu in abuja zuwa kano ne wallahi malam da ba zan taho ba zan tafi ba ko Kano zuwa Kaduna aka kai wannan lokacin ba zan je ba amma nan zuwa dukan Allah ya daba wani abu malam ya karfafa mana gwiwa ya ce bismillah mun bar gombe da muka yi isha takwas da wani abu muka baro kuma Allah ya taimake mu muka shigo lafiya kamar yadda malam ya shigo lafiya muna fatan Allah ya maida shi gida lafiya Allah kuma ya saka wa malam malam godiyan da zamu yi ba za mu iya ma misal shi da baki ba kawai sai dai mu ma addu'a da fatan Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya maida ka gida lafiya ya sa ka tadda iyalanka lafiya malamai kuma da suka zo suka taya mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya maida kowa gidan shi lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma na gode zan yi kuma kira ga masu kuɗin biyu tsakani ga Allah akwai matsala akwai matsala saboda malam mu a Kaduna ai ka sani malam da wuya ka je ka samu tsohon masallaci Tsakani na da Allah amma nan wani ma mun zo muna aikin ya zo tun kan mu gama ya ce yana neman mai aiki muka ce to ai mu turo mu aka yi mai aiki ya ce da Allah amma an ce kamar mu ke aiki muka ce eh mu aka turo ya ce akwai masallacin su a nan yana son su ma a taimaka na ce to ba yan kasuwa ne ya ce akwai su amma dai da bai sauki dan sun yi ta alkawari ba a yi ba so zan yi kira ga masu yan kasuwanmu da masu kuɗinmu na garin biyu ce wannan kuɗin ba a tafiya lahira da shi ni din nan da nake wallahi ban tara su ba zan je in dan bubbugo in na samu sai in zo in zuba eh nan garin akwai su akwai wanda suka fi na a garin kuma akwai masallacin nan bila adadin akwai islamiyoyin mu da an kaje za ka gaba ko wurin zama ya kamata dai a daure mutuwan nan ba ta kwankwasa gofa ba da ta zo ta wuce da kai shikenan sai abun da ka aikata kana tafiya shikenan kuɗin nan za a yi tawarwa su akai kai garin nan ma na ji wani labari an ce an samu abu makamancin wannan sai an daure sai an dage fa kuma ya haƙuri da Allah Allah ya sa a gama lafiya Allah ya gamu ikon yi kuma don Allah mu tashi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa Alhaji Muhammadu ya karfi da ikon Allah dan uwa dai kowa gida kansa a ah, bayani na gaba akwai wanda ya rubuta wani dogon takarda a takaitan takaitawa ya yi wa malam addu'a na zuwansa kuma Allah